hu هذا أنت الذي تضيء الوقت فينا كيف يكون الوقت عدوك sai da bayan a matazan din ake magana ai hanya ya tallafi ta kulul waqta ai to na ba ku aiki بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب هنا من بياني أتشم العلوم المحدثة المومن دا تقاوس ودن دا تزور ولا تنفع المومان ما ستوتر وما سدى أمفاني شين سيسي فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أما كاد شداء أتارد ونن shi kalamin mutakallim ne na cikin mahanganin mutanen da ake ce musu al-mutakallimun ai mutakallimun su ne mutanen da aka saba kun san a zamanin bin abbas musamman zamanin harunur rashid an samu harka ta tarjama an samu harka ta fassara inda aka rika ɗibo ilmoman mutanen yunan greek da mutanen rum da mutanen china ana fassara su zuwa larabci to daga cikin fassarorin da aka yi akwai ilmul mantik da falsafa sai ya zama sun shiga cikin musulmai har ya zama ana da wasu da ake ce musu wai alfalasifatul musulmai. to sai ya zama ana da ilmul kalam aka tashi daga tauhidi na alkur'ani da sunna da fahimtar magabata sahabbai aka koma ana gina tauhidi akan surutu ne ilmul kalam al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala an ruwaito da gare shi na cewa man talaba al-ilma bil duk mutumin da ya nemi ilimin addini ta hanyar ilmul kalam ba zai mutu a matsayin zindiki to shi ne mana yake ce mana daga ciki tasharrun ma'abun ya ce wannan duka sharri wa kalla man dakhala fi shay'in min zalika ba a taɓa samu ɗan ne ake samun wanda ya shiga cikin ilmul kalam ko ilmul falsafa illa wa talaffaka bi ba'd awdarihim face sai yayi face face da wani sashi daga cikin kadantar awdar kazanta dauɗar da ke ciki sai mutum shi ma ta shafe shi rayu nan an samu malamai da yawa ku duba girman babban malami kamar al'imamul juwayi imamul haramai ana ba da labari a ƙarshen rayuwarsa lokacin da zai rasu an zo an gaya mamaki sahihul bukhari a kirjinsa Ina cewa ma a fada ni ilmul kalami shay'an ilmul kalam bi amfanin da komai ba wa ha ana amutu ala ma mutu alaihi Ja'izu bagdad yace gani nan zan mutu akan abin da tsofaffi na bagdad suke mutuwa a kai. tsofaffi su ne kaso wanda za a ce musu Allah ɗaya ne a ce musu alhuwallahu a haka kafa musu hujja su yadda ba su bukatar surutu ba su bukatar yawan magana kun ga limamin zuwai irin su al'imam fakar dinin razi jibe yawan iliminsa amma shi ma sai gashi ina faɗi a baitotan sai na nihayatu damin aquli iqalu wa ghayatu sa'i alalamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasil dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min ولم نستفد من بحثنا طول أمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا wa dawlatin fasaru jami'an musri'ina wa جميعا مسرعين وزالوا haka حقا irin su al'imamu imam al-ghazali dukkanin su kowannen su sai da ya da sani a ƙarshe ƙarshen rayuwar su da bai shiga cikin ilmin kalam ba har fakhruddin razi yana cewa a wani kaulin sa da ake ruwaitowa yana cewa wa man arafa ma'rifatana wa man arafa wa man tajarraba tajribatana arafa na? duk wanda ya gwada abin da muka gwada to zai gano irin wannan ilimin da muka sama ilimi ne da bai da amfani kama kawai ahmadu kamar yadda al'imamu ahmad ya ce la ya khlu man nazara fil kalami illa jahama. duk mutumin da ya dukufa wajen karanta littafin ilmin kalam to ya zama Ba bajahaniye jahaniyawa su ne waɗanda suke musu sufofin Allah ta'ala ba su yadda da sufofin Allah ba suka Allah ta'ala ba yi da shifa suna ta'asili suna tawili in sun zo istawa sai su ce istaula al-imam ya ce nunun yahudi wa la mujahmiyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatan umira al-yahud bi an yaqulu hittan aw hittatun abaw wa wa zadu an-nun فأبوا وزادوا النون للنكران وكذلك الجحمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للبهتان يتي نون إن yahudawa da suka kara a hitsa suka ce himfa da lamun ɗin jahan bin safuwan istawa ya ce istaula ake huma fil a abdul arshi ne sanin su ababen kare ne a cikin wahayin ubangijin a ƙarshe an ce ma yahudawa su ce hin hin hitsa قولوا حفة kun? Sai suka ce هنطة هنطة هنطة وكذلك الجحمي قيل له استوى الله تعالى يقول استوى استوى أو رعي بقي عشان القرآن سي جهمي جهم بن صفوان يقول آه ما استوى بني استولاني يقف هجة قمدا واقع كرستا إن ماتا إن بنتا شي شي وي وي شي وي وي وي استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق صدق استوى لنا نفن استيلائي mamaya ya mamaye kaga shi ne imamu ahmad bin hanbal yake cewa duk mutumin da ya koma ilmul kalam yake koyan tauhidi shi to illa ta jahama sai ya zama jahannami sai zai ce Allah bai da sufofi wa kana huwa wa ghayruhu min a'immati salafi al'imamu ahmad da shi da wasu daga cikin shi magabannin salaf yuhazziruna min ahlil kalam sun kasance suna tsoratar da mutane game da masu ilmul kalami wa in zabbu an sunnati ko da waɗannan ahalin malaman na ilmul kalam sun kasance sun kara sunna ko da sun kara sunna sosai su ce yi hankali da abubuwan da suka rubuta na ne na ilmul kalam وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المهدثة أما أبن تكي سامو لا تكن وأن تكي سام وأن علم الكلام تنتاجيه واتبع أهله كما يبو ما تشي من ذنب سيقى سنا سوكر من ذنب من لا يتوسع في الخصومات سنا زرجن دم من جدي مسو والجدال دجايية أي قليل العلم idan mutum da kika yawan surutu ba sai huwa qalilul ilimi in haka ka shiga cikin bakin alhaudu fi ilmin kala sun ce ya da ilimi da yawa manisbatihi ila jahali kuma yadda suka danganta suke danganta wanda ba ruwan shi da ilmin kalam zuwa ga jahilci aw ila alhashwi sai ce shi yana cin hashawiyyu alhashawiyya alhashawiyya sune wadanda ba su wai ittibati da yawa wa ila annahu ghayru arifin billahi an samu su daga cikin su ma sai ai ba kamatan Allah ba aw ghayru arifin bi dinihi ko sai ma baka san addini ba kullu zalika min khutuwati shaytan na billahi minhu wannan yana cikin hanyoyin shaytan Allah ka tsare mu daga hanyoyin shaytan tsare mu daga irin wannan saboda haka ilmul kalam ba shi bane ilimi surutu da labari da jayayya da yawan musu ba shi bane yawan ilimi wa amma ba uhdisa min al-ulumi wal kalam fi al-ulumi al amma kuma kaga abin da aka kago na ilmoma da ilmul kalam a cikin abubuwan da ake ce musu al-ulumul batina min al-ma'arif na ilmoma wa a'malil da kuma abubuwan da suke abubuwa ne na zuciya wa tawabi zalika da ababan da suke bin waɗannan bi mujarrajin ra'ayi ta hanyar ra'ayi wa zauki da kuma ɗanɗano an ra'ayi na ahlul kalam kenan ahlul falsafa wa zauki na sufaye kenan sufaye su ne ahalin zauki duk abinda ka ji rayuwa ta ɗan ana maka shi ta ji ya daɗi ko ka yi ahalin zauki ce kawai kasha ko kuma ahalin kashafi masu kashafi su ce an nuna musu ne an musu kashafi sun gani wannan duk sufaye ne mafi khatarun azimun a cikin wannan akwai hatsari mai girma wa kan tankarahu a ayanul a'immati hal samu manya manyan malamai wannan sun yi musun haka al-imami ahmad wa ghairihi kama al ahmad da waninsa wa kana abu sulaiman babban malami abu sulaiman na darani ya kasance ya kula yana daga cin awail sufiyya yana cikin sufayen farko ya kasance yana cewa innahu latamurru bi an-nuqtatu min nuqati al yace wallahi nakan samu wani nukta abinda ake ce ma nukta wani rubutu a zuciya rubutu a zuciya wanda manzala suna ya ce idan bawaye zunubi to nukitat fi kalbihi naqtatun sauda idan mutum ya zunubi dai sai aje a masa rubutu a zuciyarsa a masa bakin rubutu a zuciyarsa idan fatin taba in ya tuba uzilat sai a goge wa illa baqiyat shikenan in ba haka ba sai wannan zunubi wannan rubutun yayi Da haka mutum zai ta zinubai zinubai zinubai har zuciya shi ta kasance kalkuzi hanyar ke zuciya shi ta koma ta zama kamar kofi hanyar wanda aka kira Layun yunkiru munkaran wala ya'rifu ma'rufan duk abu mummuna shi zai ganin shi a matsayin mummuna duk abu mai kyau kuma zai ganin shi a matsayin abu mai kyau to wannan nukta ɗin kenan ya ce akan mun wani rubutu a zuciya daga cikin rubuce-rubucen da irin mutane mutanen sufaye suke cewa an musu a zuciya fala aqbaluha illa bi shahidaini adlaini idan na ji wannan abin a cikin zuciyata rubutun zuciya wallahi bana an sai da shaidu guda biyu adilai suwaye su alkitabi wa sunnati alqur'ani da sunna da za ka ji a zuciyarka ka ce ka gano to auna shi da alkur'ani da sunna manzo Allah sallama idan ya daidai da alkur'ani da sunna kai idan bai daidai ba ba wata magana kashafi alkashafu shaytani ne shaytan ne ke maka kashafi shaytan ne ke ma mutum kashafi da zai nuna masa bayan Allah shaytan na zo musu da irin wannan idan bai ci nasara a kansu ba sai ya koma wajen mabiya sai ya je ya nuna musu shine sai a ce an ga wani a ɗaki sai a ce wani ya bayyana a ɗaki kada ka musa in yas zai iya bayyana a ɗaki ba ba mamaki a ciki amma in yas shedan in yas shedan shi ne bayyana shekul islam taimiyya na sha faɗa mana a wurare da yawa a cikin majmu'in fatawansa ba shi ba da littafinsa kamar da ufa arudul aqli wal naql yace shi kanshi haka ta shafa faruwa da shi yace sai mutane su yo su yo ayari sai su zo wajen sa algati malam kaza kaza mun zo ne mu maka godiya sai wace irin godiya ne ya faru ai ni ban taba ganin ku ba sai wallahi tallahi muna tafiya da kwale mu mun kai mu uku a ciki kwale mu zai mutu zai zai nutse muka gata da kai sai ga hoto ya bayyana a gare mu ka rike mana wannan wannan wannan wannan kwale-kwalen har muka wuce shi wallahi ba ni ba ne inda ma huwa shaitanun mu shi wallahi ɗan kuka gani bayan Allah ɗan na zuwa ya musu irin wannan kai kai ba ka tsira ba ɗan zai iya maka wannan kai akan kanka sannan kuma in bai ci nasara ba zai yi bi mabiya wani kashafi wani kashafi za a zo mutum ya ce ya gano wa qalil junaidu al imamu junaidu abul qasim suna ce masa sagidu qa'ifa ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye na farko da ce ilmu na haza wannan ilimin namu na hazibun nufusi ko na suluki ilimin tsarkake zuciya mukayyadun bil kitabi wa sunna an masa dai bai ne da alkur'ani da sunna man lam yaqra alqur'ana duk wanda bai karanta alkur'ani ba wa yaktubi hadisa bai karanta hadisi bai rubuta hadisi ba la yuqtu bihi fi ilmina hada ba za a yi koyi da shi ba a cikin wannan ilimin namu duk wanda zai kawo wani abu da ce sufanci ne to koma irin sufancin su al-junaidu saliku ya koma irin sufancin su al-fubail bin iyadh su koma irin sufancin su sahal ibn abdullahi tuske wallahi in irin shine mu ma sufaye ne in dai irin wannan sufancin za a yi wallahi muna ci ni na riga ma na shi ciki in dai irin nasu amma daga baya sufanci na shedanu sufanci na ɗan daba sufanci na lalatattun mutane wannan ba sufanci ba wa qad tasal kharaq fi hadha al-babi hakika al-kharaq al-kharaq shine abin da suke gani mai wani daga ciki daga cikin yake cewa menene izana tsakuni bi ilmi al-waraq da rastu alaihim bi ilmi al-kharaq sai idan suka kawo mana hujja su ce da ilimin littafi ni kuma sai ce musu da na keta na keta hujubin Allah na shiga cikin malakutu samawati wal ardi Allah ya nuna mana komai shine al-kharaq din ilmul kharaq din ilmul warq shine ilmin shari'a ilmul kharaq shi ko shine ilmin hakika ilmul warq shine shine kike ce maka shine ilmin annabi Musa ilmul kharaq kuma ilmin Khidr shine nashi so sai malami waliyin Allah ne wanda aka naɗa shi waliyin Allah shi kenan kawai sai a gan shi yana lalata da wata iri a gansa a filin Allah ba wani kunya ba wata kunya suna lalata da wata suna luwaɗi da namiji an kai magana ta ce kai a wajen ka haramun ne amma shi a ilmin hakika ba abin da kake ganin yana yi to ba laifi ba ne so daga kake tambaya man qala li shaykhihi lima dan yufliha idan kaga malamin ka yi abu kace in ana ga malam ne dalili to har abada ka da aljanna dan yufliha sannan suna cewa almuridu amama shaykhi kalmaiti amama al idan kana gaban malamin ka to kamar gawa ce a gaban mai wanka sai da ya ga dama yi da wasu shi idan ka karanta littafin su littafin littafin talbisu iblis talbisu iblisa ala sufiyyati al-imam ibn jawzi yayi maganganu ina jin za su kai kusan shafi kusan saba'in ina buga misalan yadda shi yi wasa da sufaye yi wasa da zuciyarsu ya sa musu ishku suwa. shi kenan kawai malami waliyi ne fa ana ganin shi waliyi ne ko sai ya samu matasa ɗan matasa maza kawai shi eh, ɗan matan shi ne in aka magana sai ce har ma hadisi fa suke da shi fa wai an nazuru ila alwajhi aljamili to ibadatu in ka samu wata fuska mai kyau ko namiji ko mace sai ta kalla da sha'awa to ai ibada kake lada ma za a ta rubuta maka za a ta rubuta ma mutum lada ana rubuta ma mutum lada ana rubuta mashi lada duk wannan fasufanci ne to ba shi bane daga nan aka samu cire gashin munkiri idan muridi ya aure duk wannan abubuwan fitina nan a cikin tafan tufaye amma mun mun zo wani zamani ne mu ahalin sunnan karshen zamani ba ma san ma duk waɗannan maganganun suna nan a littafin sufaye kuma wallahi tallahi har yanzu sufayen da suke sufancinsu musamman yan faiza suna nan suna waɗannan abubuwa kai ne baka sani ba in muridi ya aure to kafin ya sadi da matar sai ya kai ma shehi ya cire mata tashin mulki sai ya kwanta da ita sannan sai a dawo ma da muridi ita duk wannan yana cikin abin da sufaye suke musamman faiza faiza faiza faiza nan faiza ta inyar a shi ya kawo ba shi ya kawo faiza ba to ka gani wa dakhala fihi qaumun ila anwa'i zandaqati wan nifaq biyan wannan alkharq din an samu wasu mutane da yawa waɗanda suka shiga cikin nau'ukan zindiƙanci wani faƙi da munafurci wannan da azzandaka da annifaq mustalahan ne malama aqida su suke amfani da lafazin annifaq malaman fiqh kuma suna amfani da lafazin azzandaka amma dukkanin su suna nufin abu ɗaya ne shine me izharul islami wa ikhfa'ul kufri fil qalbi mutum ya ɓoye kafirci a zuciya bai na musulunci a fili shine azzandaka kuma shine annifaq wa da'awa anna awliya Allah abdul min al-anbiya'i sannan su suke da wannan da'awar suke da wannan kira cewa waliye sun fi annabawa maqamun nubuwati fi barzakhin huwaikar rasuli wa dunal wali maqamun nubuwati matsayin annabta fi barzakhin kakaki ne huwaikar rasuli annabi ya fi rasuli saboda ba a buƙatar risala amma ana buƙatar nubuwa su su ba su buƙatar risala amma suna annabta suna son akwai annabta amma wa waliyyi shi annabi kuma bai kai waliyi ba ya fi rasuli amma bai kai waliyi ba saboda ka waliyi ke sama almanzilatul ula manzilatul wilaya almanzilatul taliha almanzilatul lati taliha manzilatul nubuwa manzilatul nubuwa kuma manzilatul risala ita ce marhala ita ce manzila ta fila harika a wajen sufaye أو أنهم مستغنون عنهم ko kuma su ce ai su ba su ma bukatar manzanni nan nan kusa kusa ba a daɗe ba ba shekaru goma ba a nan kano nan nan kano ga kasusuwa nan da an ɗauka wannan mutumin mai sunan shi mai magana da aljanun na kano ne ma aljanu shari'a yusufu ali kowa ya san wannan takardun ba labari ba ne ya rika cewa almajirin sa gaban shi yana cewa in dai ga ka mu muhammadu annabin ma ya sha zaman shi in dai muna da kai kuma yusuf alin ne zai fito ya ce masa wannan kirarin in dai gashi ce annabi sallallahu alaihi ya sha zaman sa ba su da bukata annabi sallallahu alaihi wannan abubuwan malaman Kano suka tattara suka tattara wanda ma ba ahlus sunna ba na gaske da tijjaniyawa da tajiriyawa suka aka kai zama a kan shi ko lokacin marigayi shek ibrahim umar sabo shi ne shugaban majalisar malamai na jihar kano shi ne shugabanci zama ko dama malamin yusuf alim ne a makaranta makarantar da shi a sakandare su malam isa waziri da aka haɗu an yi bidiyo kake ɗai kalin ku nemi bidiyo kake ɗin ku ku sama mamaki a tsakiyar suka tashi Shek Ibrahim Umar Kabo Allah ji kansu yake mun kira ka ne ba mu tattauna da kai ba faɗa za mu ba. Shi ko mu isa faɗa ba. Yake ka san ko ni waye a wajen ka. Yusuf Ali na jingiza kai. Suka mishi tatas yana ma Allah wasiƙa. Eh, ni da kunne na ji karatun wasiƙan nan fa. A labarin rediyon tarayya na Kaduna lokacin yana karanta Riyadu Salihina. kunni na wallahi mu gashi ratan ba labari aka ba yi bayanin wannan rubutun wasiƙa da yadda za ka ma Allah wasiƙa da kuma yadda Allah zai ma apply min abdika zalili fulani bin fulani a'a min al-abdi zalili fulani bin fulani ka rubuta sunanka ila rajul jalili kaza kaza kaza sai ka faɗi kafin ka ka je fatiliki ha a littafi zai ke karantowa fatiliki ta ce na hare sai ka je ka jefa a kogi to shi kenan za a je a kai ma Allah ma Allah wasiƙa ka gani mu وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع sannan kuma suna tozarta sarƙe ganin abin da manzannin Allah suka gudu shi na shari'o'i da abin banta ne wa ila da'awal hululi sannan kuma har suka kai ga matsayin da'awar hululi ne hululi hululi shine iddi'a'in cewa Allah ta'ala ya shiga jikin mutum wanda ya wannan da'awar shine mansurun al-hallaj wanda malaman zamanin sa in ji al-imam zahabi a cikin sirru alamin nubula suke kafa ku ala kufrihi duk ba ki duk a samu wani malami da bai ce arne ba ne shi walittihadi da kuma aqida ta ittihadi ittihadi shine abu ɗaya ne kawai gabaki da aw al-qawl bi wahdati al-wujud ko kuma istilahin wahdati al-wujud na ibnu arabi ibnu arabi na ta'i ad-dimashqi inda ga bikin sana ibnu al-farid cikin ta'iyarsa karanta ta'iyar ibnu al-farid malam yadda ake ma Allah inna Allah alimun sabur suci ne ibn al-farid sosai je kan ta iya saka yadda yadda ya musulunci da yadda yake mu'amala da ubangiji cikin kalmomin da yake faɗa ma Allah na injili da rashin kunya da rashin mutunci ibn al-farid cikin ta iyarsa وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والإسيان shi fi ka yin wannan wajen ba ka zo ba tsayawa bayani ne eh, bayani ne ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hanya an bayyana akwai malaman da su suna ahalus suna ne amma suna ganin duk waɗannan abubuwa a rufe su kada a rika bayani kansu a rika wai haɗin kai kai haɗin kai da waɗannan abubuwa da waɗanda makamantan irin waɗannan abubuwan bin usulin kufuri da tushen uwa sun kafirci والفسوق ده قال انشي والاسلام ده صاحب الله ده اول اباحه اما ده اول بصوفه هي تيجي ده اسمه اوا قومي على حلفني يبقى في مقيم مقيم مقدمي كومه حلفني او جنك وبعد الفناء في الله كن كيف ما تشاء فقولك معذور وفي فقولك مقبول وفعلك ناوذ ناوذ ba adal fanafin in kai fana'i a cikin Allah ka kai matsayin muƙaddami kun kai fama ta sha ka zama jijin da kage dama ka ci iluka ka kauluka makbulun tun magana da za ka yi kudiya ce ka ci iluka la wizuru aikin ka ba zunubi ko ƙara ɗaya kun kai fana'i kai wusuli ka gama tarbiyya duk abinda da kai ba komai ka faɗi ka zagi Allah ka mummunan magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zinibi sannan wa halli mahdurati shara'i da kuma halasta abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta wannan da'awar ibaha da kuma hallu mahdurati shara'i da sufaye da 'yan shi'a sun yi musharaka a wannan wannan littafin ka karanta na musabi kashful asar lillahi sun mali tare duk ya kawo irin waɗannan abubuwa shi yana cikin kunshi a na asali kuma silsilarsa tana kaiwa har zuwa ga sayyiduna al-husayn radiyallahu ta'ala anu ai al-musawi da ake cewa ai musa al-kazim su ɗan gidan musa al-kazim ne imami daga cin a'imman shi'a imaminsu na bakwai musa al-kazim to ne shi ne gidan su yake kaiwa karanta karamin littafi ne tare thumma litarikh abubuwan da ya faɗi game da kumaini, kumaini-kumaini wannan kumaini mai mutuwa ji munanan labarai waɗanda ba su da daɗi a game da mutuwa a game da isti'aratul duk wannan yana tsaye daga cikin abubuwa munana na sufaye da da da da da da yan shi'a Allah ku shi ne ba wai a in da mutum ta lalace kuma fa zai iya yi babban bala'ai kafirai alimamul imamul ya ce bayan sun yi kafirci kafiran da Allah ya rika aiko ma annabawa bayan sun yi kafirci kuma da wuya ka gaba su da wata mummunar ɗabi'a ko kaka ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam ai sun yi kafirci ko sai kuma suka hada da ne suka hada da ne suna tauye mudu suna naqsul mikiyali wal mizani mutanen annabi nuhu alaihi salam bayan sun yi kafirci sai suka hada da me fasadul akhlaqi su wata mummunar ɗabi'a to mutanen annabi lutu suna da ita to duk annabawa in ka ga mutanen su da Allah yake aikawa gare su za ka ga bayan kafirci to suna da kuma ta mummunar ɗabi'a halalacewar hali da suka hada da ita ko haka mummuna aƙida take in mutum aƙida shi ta lalace komai zai iya yi in mummuna ɗabi'a za ka iya samun shi da ita za ka iya samun shi maƙaryaci za ka iya samun sa zalimi mahanjani za ka iya samun sa fasiki mai bayyana fasikanci za ka iya samun su da wannan kuma kai magana ce da halas ne kuma ya kawo maka dalilai wannan da za su tabbatar maka da cewa abin da yake fashi ba laifi yake ba daidai yake yanzu murji'a murji'a a wajensa ai ba zinibi, ba a zinibi murji'a in bai ce la ilaha illallah abin da ka jina dama kai hmm. shi ma ce ma shi ɗan ce shi ɗan shi ɗan ma na fi zuwa lahi ne ai ko hmm? da Allah bai ga dama ya halitta shi ɗan ba shi ɗan ya abin da ya ga dama ai da bai yi ba da Allah ya halitta shi na fi zuwa Allah الله كشري تدم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعم wai mutum ya ma kansa zai rika azumin litinin talata laraba alhamis ko sai ya huta juma'a asabar lahadi ai litinin talata laraba alhamis kwana hudu to ya je ya saba ma abin da yake na ka'ida abin da yake na ka'ida ya yi siyamu dawud in siyamu dawud da zai rika yi sai yau ya azumi gobe ya huta jibi ya yi ya huta gata haka zai rike shi ya fi fiye da ya zaɓi waɗannan kwanakin ya keɓance ma kansa ya ce su zai rike azumtarsu domin ba dukansu bane a cikin cikin kwanukan da ake azumi a cikinsu kaga talata bai tabbata ana keɓance ta da azumi ba laraba ma bai tabbata ana keɓance ta da azumi ba amma litinin da alhamis kaga ranaku ne da aslan ake yin azumi a cikinsu daga idan mutum ya wannan ya yi daidai amma wara waɗannan kwanakin ya ce zai sai a masa gyara a ce rikin su ya mu dawo domin azumin da annabi sama ya umarci sayyidina abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu ma da shi kenan kada ya wara waɗancan kwanakin duk da a ƙarshen rayuwa abdullahi bin amr bin al-as din shi kuma ya kasance yana yin na sati an ce sai ya azumin sati sai ya huta shi shine ai kaman wancan satin da ya azumi to ga sati ɗaya bai yi ba to kowace rana tana wakiltar hayar a matsayin ya yi wannan gobe ya huta kenan amma ce hadi ne na sai na ablabnin a kuma shi ba idan yi wannan ɗin sai ya rike yin da ya sani yana cewa ya laifi ne a bilki ta rasulillah da kada mutum ya matsa ma kansa abin da ya san kada ya matsa ma kansa ya wuce haddi na ka'ida ya ware alhamis da litinin sun ishe shi da azumi sun ishe shi kawai su biyar kai in kuma ya ga zai iya siya mu dawudan to shi ma dai da wuya tun da abdullahi bin amr bin al-as ya ce ya laifi ne kabilta kusa ta rasulullah ban tsammanin a wani ba ba abu wani wani abdullahi ba zai faɗi fiye da haka ba ka duba abdullahi duk abin da mutum yake da shi na dama to ana son ya ririta wannan dama tun lafiya ce Allah ya ba mutum to ya ririta ta shine khud min sihhati lima ghadika ba ana nufin wata ta yin amfani ka tsara lafiyar bane a kariri ta ta domin zai iya yiwuwa mutum kuma daga baya ya dawo gazali a shek muhammad al-gazali ku Allah gafarta masa kurakuransa nasiha da ya makarbawi ce yadda ya gansa lokacin yana matashi bai hutu ya ce masa ilam annaka ta'ishu li ummatika na li nafsika yace kana rayuwa ne hudun al'ummarka ba dan kanka ba kada ka karar da rayuwarka a yanzu nan gaba kuma ka zama kana da bukatar ya ce da bebu wannan nasiha ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon baya sai da har ya je Jamani ya wajen wata uku yana jinya a Jamani, aka masa aiki a bayansa wanda ya zai iya tashi zauna ma kaga ba daidai ba ne mutum ya zo yana yin abubuwan wuce gona da iri duk abin da mutum zai wuce haddi to sai kaga kuma ya fita daga ka'ida eh. duk abin da ka yi shi ya wuce haddi to sai ya zama kishiya ya zama kishiya wannan abin shi akwai abubuwan da suke mubahat ne amma kai ka yawaita su ka yi su sai da sai ka ga bacci na cin mu ba har ba a san kuma ya yawa kada ka ta bacci kuma kuma Allah ta'ala ya ce ku su ba subatan to kada kuma ka ce kai bacci sannan kuma kada ka yi bacci ka ce kai kai kuma ka ce ba za ka iya ba kai bacci ba kwata kwata shi ma nan ka fita daga haddi can kana haddin ifratsi nan kuma ka shiga haddin tafaridi ka tsaki alaikum hadiyan qasida ko Kuma ka tsaya a tsakiya in ka ɗauko samfurin rayuwar manzo Allah sama da tahabbansa ka huta eh, ka huta a shek abu isa kan huwaini hafizahullah yana cewa man qayyada nafsahu bi fatawa sahaba fahu ladinuhu idan da za ka iya kaijin kanka da fatawoyin sahabbai to sai addinin ka ya zama mai sauki ce fa inna man ba a ba'dahum لشدة ورعه قد شدد على نفسه شدد على غيره شي ولن يتقى ذوبايا صعبي سبو لقلن وراء أنسو سوسنا ذا تاكا تنتن سوسي إذا مقام ثم مقام كنسو ثم مقام وأن ذا سب أيتي ذا تقوي كما متنهي أشي مسيرك أزم اللي تنين ذا الحلات سأل حديث شي شي ليا فمسا fiye da ya ce zai matsa ma kanshi ya ce zai wara waɗannan kwanakin akwai tsoron gida'a sannan kuma akwai tsoron shi kanshi ba zai iya ɗorewa ba a rayuwarsa ya ce zai ci gaba da yi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين